بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad shugabanmu masoyinmu sallallahu alaihi wasallam tarihi na a takaice shine ni sunana Mustapha Yahya Sagagi wanda aka fi sani da gwani Mustapha Sagagi kuma an haife ni a unguwar sagagi da take cikin birnin kano da kewaye kuma tarihi na idan na ce zan faɗi tarihi na dole tarihi na zai haɗe da karatun alkur'ani tunda kacokam tarihi na ya ta'allaka da karatun alkur'ani mai girma sanda aka haife ni a unguwar sagagi gidanmu gida ne da ake karantar da alkur'ani mahaifina almahir shekh yahya gagi, allah ya gafarta masa shine yake ya karantar da ni alkur'ani kuma a makarantarsa da take cikin gidanmu wato a nan na fara karatun alkur'ani mai girma sanda na tashi na buɗi ido ban san komai ba sai makaranta kuma sai karatun alkur'ani tunda shi ake karantarwa a gidanmu na yi karatu har na haddace alkur'ani a gaban mahaifina Allah ya saka musu da alkhairi sannan bayan nan kuma na fara karatun tajwidi a hannun mahaifina wanda ya koyar da ni tajwidi wanda muna gode wa Allah iyayenmu duk da iyaye ne da suke karantar da alkur'ani da allo da ɗalibai na unguwa da na waje da almajirai amma alhamdulillah sun yi karatun tajwidi daidai da gwargwado wanda da na fara karatu a hannunsa na tajwidi bayan na haddace alkur'ani sai ya tura ni kuma makaranta ta islamiyya wacce take bangaren tajwidi wacce take nan kusa da mu a ado da islamiyya a hannun malamina malam aminu bala bayero wannan shi ma allah ya saka masa da alkhairi daga mahaifina da na haddace alkur'ani a gunsa shi ne shi kuma na fara karatun tajwidi a gurinsa daga nan na tafi makaranta ta zamani kamar yadda muka sani wato akwai makarantu na alkur'ani mai girma na secondary na tafi makarantar college of quran wacce aka fi sani da abdullahi bayero college of quran kulliya kenan wacce take nan kano a kofar nasarawa na je bangaren tajwidi wanda ina daga nan wato daga nan da muka fita sai kuma na tafi makarantar legal na karanta wato arabic and islamic studies wanda daga nan bayan na gama na tafi jami'ar bayero na je na karanta wato a harshen larabci ba arabic ne digiri a kai zan iya tuna wani kalubale ko wani abu da ya faru guda ɗaya wanda ba na manta shi mahaifinmu allah ya ji kansa mutum ne mai yawan tafiye-tafiye zuwa saudiya ya je aiki umara ko hajji to sanda ina cikin hadda wata tafiya da ya yi to bayan ya tafi sai Allah ya masa wata baiwa ɗalibansa a wannan lokacin in an ce an kai mutum ɗari biyar babu mamaki amma idan ya dawo duk wanda ya san karatunsa yana da wani future abin da ake cewa da larabci mustaqbal ma'ana yana da wani wato alamun na cewar zai zama wani akan karatun alkur'ani to ko da mun kai mu ɗari malam baya manta inda ya bar kowa to tsakanin 'ya'yansa da ɗalibansa to sanda ya tafi sai muka samu sakaci na kula da mu wanda aka bar su a hannu ba sa kula da mu bayan ya tafi sai na tsallake da ya tashi dawowa tun da ya tafi ban yi karatu ba ban haddace komai ba da na tabbatar in ya dawo zai auna abin da ya kamata na yi sai na tsallake izu biyu ran da ya dawo na wanke allona na canja ha'inci da irin na yaro to wannan abun da na yi zan iya cewa shi kadai ne ƙalubale ko wani abu da na haɗu da shi wannan izo biyun ba na mantawa da famaka na jawaba da ƙalu a numinu to sai na tsallake su don haka har na haddace alƙur'ani shi a gurinsa na haddace ƙur'ani amma wannan izo biyun bai san na yi tsallaken su sanda ya tafi umra ba saboda haka amma saboda baiwa da sa ido da Allah ya yi masa wata ran kawai sai ya gane idan ana musaffa an nakan tsallake wannan izubin bai taɓa ji na karanta su ba saboda haka kawai wata ran sai ya zaunar da ni sai ya ce da ni na fara karatu tun da safe da maimakon ai karatun safe na allo a karanta sai ya ce da ni in kama bakara na kama bakaran muka yi wajen izu ashirin muka tashi da yamma ya ƙara dawo da ni ya ce na ci gaba daga inda na tsaya na ci gaba kai sai dai da daddare wajen bayan isha sannan karatun ya zo nan gurin aka zo nan gurin kawai aka ci birki na kama na shiga saboto faƙiru shai'i layi, yi ji larabawa mutumin da ba shi da abu ba zai iya ba da shi ba ma'ana ba a karya karatun alkur'ani na shiga abu ya gagara na cije saboda haka wannan abin in na tuno shi ina tuna irin ƙoƙarin iyayenmu da sa ido da kuma irin wato wani tarihi a cikin rayuwata da ba zan manta da shi ba ban taɓa jin kunya a duniya irin wannan ba kuma mahaifina ban taɓa ganin ɓacin ransa a rayuwarsa irin wannan ba ne da ƙalubale na biyu in akwai abin da zan iya irga shi a matsayin kalubale shine wani abu da nake tunawa ya faru sanda ina cikin haddar wato irin kadaflaha wato akwai wata aya da daga afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un zuwa gunda Allah ke cewa fa inna ma hisabuhu inda rabbi to wannan gurin ina tuna shi wata ran mahaifina ya biya mun sumunin na karantawa sai nake cafa inna ma hisabahu nake fataha akan bawun din to sai ya leko ta sama saboda ina kofar gida shi yana daga saman bene ta window sai ya gyara min ya ce hisabuhu in na gyara na dawo zan biya sai na ƙara mantawa saboda ina wasa ina karatu hankali na baya kan abu har sai da ya tuna min wajen so uku a na ukun sai na ga ya sauko da bulala yana zuwa ya zazzabga min bulala tukunna ya ce in ba don kai shirme irin naka ba me meye wahala kuma a wajen buhu ka taba ji ko buhun shinkafa da kake gani a cikin gidanku ka taba ji an ce ma bahu buhu kuma me ya wahala a buhu to tun daga wannan na tuna abu biyu na farko na tuna buhu na biyu na tuna bulala to ban ƙara mantawa ba sanda wato na zo kan wannan gurin to wannan wata hikima ce kalubale ne da kuma hikima irin ta iyayenmu ta wato hanyoyin koyar da kai da alkur'ani da hikimomi yadda ba za ka taɓa mantawa da abu ba to wannan yana daga cikin abin da nake tunawa to alhamdulillahi kamar yadda aka faɗa ba zan iya cewa ga wata sura ko wata aya da tafi ban wahala ba kasancewar mafi yawanci karatun alkur'anin na yi shi daga haihuwa ta zuwa shekara sha biyu akasari ɗan shekaru wanda yake da wannan shekarun don ni abin da kullum nake faɗa a rayuwata mafi yawanci gurare a ƙur'ani tasowa ne na ji su a kaina guraren da nake iya riƙe sanda na haddace su ma wallahi ba su da yawa surorin da na fi jin daɗin karanta su su ne kamar inda na bayani a yanzu ƙalu a numin ma'ana ba ita ba wato suratu shu'ara'i gaba ɗaya da ƙalu a numinin take ciki da irin su wato suratul hijiri da irin su duk wasu surori masu ƙananan ayoyi wanda ayoyin 'yan takaitattu ne ma'ana ba sura ce mai yawan aya tana da yawa amma kuma sura tsakanin aya da aya gajajeru ne to waɗannan su ne mun daɗi irin su irin suratul rahman irin suratul waqi'a da shauransu duk masu irin kama da su su ne mun daɗi sosai tasirin da alkur'ani ya a cikin rayuwata yana da yawa wato gaba ɗayan rayuwata ta tasirantu da alkur'ani mai girma a wajen duk inda aka sanni kaso 95 na al'ummar da suka sanni sun sanni ne a fagen karatun alkur'ani mai girma saboda haka alkur'ani ya tasirantu da tafiyata da magana ta, da komai na rayuwata hasali ma dukkan wata suturata alkur'ani ne mai girma ba wani abu da za ka gani a tare da ni wanda asalinsa ba alkur'ani ne ya samar mun da shi ba saboda aka gaba ɗaya rayuwa ta tasirantu da alkur'ani mai girma ta ɓangarori na kowane iri na rayuwa alhamdulillah zan iya cewa ci gaba da wani ɗaukaka da na fara samu ta hanyar musabaka ce na halarci gasa karatun alkur'ani mai girma a ƙasar saudi arabia a shekara ta 2004 to idan na tuna wannan ci gaban a lokacin ba na zaton na huce shekara 23 zuwa da hudu بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم وأنا الرواية بيتي رواية حفص da riwaya ta duk suna karanta nan gurin haka to shawarar da zan bayar shine matasa su tattare su hijira daga kan duk abin da yake su na duniya su koma kan karatun alkur'ani saboda karatun alkur'ani shi kadai ne za ka yi shi ka sami abu biyu ka sami duniya da lahira allah ya baka duniyar kuma allah ya baka lahira kuma ba wani abu da za ka sa gaba matukar ka ba wa alkur'ani muhimmanci wallahi sai Allah ya fifita ka a cikin duk abin da ka sa gaba a cikin kuma 'yan uwanka in kuɗi kuke nema matuƙar waɗannan da kuke neman kuɗi da su ba alƙur'ani suka sa gaba ba to sai kaga Allah ya maka wata irin baiwa da ba ko dai ka fi kowa a cikinsu ko kuma ba za ka taɓa tsintar kanka a baya a cikin al'umma ba.